والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريه الهمس 22 ga watan jumada al'akira الأربعين دبيو wanda ya dace da daren hudu ga watan february shubat 2021 allah malaukacin sarki ya ba mu damar haduwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin muktada da khabar sannan muna magana kan khabar wanda yake mufrat hukunce-hukuncensa akwai baitoci biyu daya mun gama bayani a kansa daya yanzu muna cikin bayani a kansa na mai littafi yake cewa والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا من قام بياني بشره جميل بيت فرقه والمفرد الجامد خبر وان ليضو أسيد المفردين kuma jamidi jamidi mana ba mushtaki ba kamar ka ce muhammadun akuka ko muhammadun miftahu kulli khairin misali miftah da dai wannan mushtakin ne daga fataha mana da hukuncin jami'i ko ka ce muhammadun rajulun kaga wannan jamid ne sau da aka da muhammadun rajulun muhammadun akuka duka waɗannan ba sa ɗaukan bamirin muktada a cikinsu kawai muhammadun rajulun shi kenan ba sai gace huwa ba ba a ɗauki da huwa saɓanin mufradi wanda yake mushtaki? shi wannan zai zama to yana dauke da bamirin mubtada'i a cikin sa kamar muhammadun qa'imun sai a ce huwa akwai huwa a ciki boyen bamiri muhammadun jalisun akwai bamirin huwa a cikin sa boye ba hurta shi za a yi muhammadun zahibun huwa to wannan shine jawharin abinda baitin farko yake karantarwa baiti na biyu yana cewa wa zanhu ka bayyanar da shi ai abrizan hada bamir wannan bamirin nan da yake cikin muhammadun ƙa'imun huwa shi wannan fuwa din nan birizan ka bayyanar da shi mutlaqan saki bawa ko ta wani irin hali ne ba mu damu ba a ce akwai ana iya samar da lafsi ga mai sauraro ko ba za a samar da lafsi gare shi ba wato abun yana iya rikitar da mai sauraro in ba a bayyanar da bamirin ba ko ba wani rikici da zai same shi don ba bayyanar da bamiri ba mu dai kawai wa abrizan ai bayyanar da wannan bamiri da ke cikin alkhabarul mufradul mushtaqulin wadi idan aka samu wa'innan lamura haisu tala ai haisu tala hazan bamir wannan bamir a lokacin da ya biyo hmm? haisu tala tala din nan ana nufin haɗa bamir a lokacin da wannan bamir a lokacin da haisu tala wato a lokacin da shi abinda bamirin ke ciki wato alkhabarul mustaqudin afwan wadi haitu tala mana alkhabarul mushtaqqu lokacin da alkhabarul mushtaqqu din nan ya bi ma laysa ma'anahu abinda bai wato ma'anarsa bai zamanto wato ma'anar kabar din bai zamanto lahu gare shi shi mubtada ko eh, wato bai zamanto muhassalan abinda aka samar don shi mubtada ba idan kabar da ke dauke da bamir muftatir ya bi mubtada inda ba shi aka samar da ma'anar saboda shi ba to a wannan lokaci sai a bayyanar da bamirin don ya nuna ɗaya mubtada daɗin wato ka musamman lokacin da mubtada ɗin zai zama to kashi biyu kamar da muka yi misali a darasin da ya wuce saboda haka har yanzu dai muna ƙara abin nan cewa wannan baiti baiti ne da masu balaga suke kushewa saboda ya tara bamirai a cikinsa da yawa bamirin kuma suna komawa zuwa ga abubuwa daban-daban nan da muka ce hu wannan ba damuwa muna nufin mai muka ce abrizanhu ai abrizan haza bamir almustakini mustakini fi al-kabar al-mufrad wannan wadi haitu tala كلا وني يؤدنا على المستق على الخبر المستق وهذا لو كتند الخبر المستق من يبي وتيزو بايا وهذه سبب لهك تلال إن الضمير لن يؤد على مه على الخبر الخبر المستق أو تلا الضمير يعود على الخبر المستق أي حيث تلى المشتق كينا أكين دي كتي حيث تلى ان كان نفين حيث تلى المشتق أي حيث تلى الخبر المفرد المشتق أوه سنن دي ما ليس معناه هو إلن ينا كوماني الخبر أي ما ليس معنى الخبر ما ليس معنى الخبر, ما ليس معنى الخبر lahudin nan hudin nan yana kuma zuwa ga mubtada ai ma laysa ma'anal khabari muhassalan ai abinda aka samar lahu ga shi mubtada ne an gani? saboda haka ma'anar baitin anan kamar kana cewa ne abrizu damiral mustakira أبرز الضمير المستتر كبينت بضمير مستتري في الخبر واتو ضمير نن ديكي ويأتكين خبر كبينت دشي مطلقا سكباوي حيث تلا الخبر أدل لوكة دشي خبر إن يبي مبتدأ ولمبتدئ إذا ليس معنى الخبر محصلا للمبتدا معنى الخبر ان باوى ايش بني جوانا مبتدا اه جوانا مبتدا ان دبا تقولوا من خلق اسامري كتي ابين الدا وانن بميري كما انكت زيد امر ضاربه هو كاجا زيد المبتداني امر المبتداني زيد المبتدا الاول امر المبتدا الثاني sa'annan darib hmm? shine menene alkabarul mustaq yawwa to kaga alkabarul mustaq din nan yanzu ya bi amru ne ya zo bayan amru ne amma yanzu ba ma nan amru yake magana bane zan zai koma ne ba bu hudin nan hudin nan kana son dawo shi ne zuwa ga zuwa ga zaidu shi ko ba zaidu yabi ba tun da bai bi zaidu ba dole ka kawo huwa domin a san cewa yanzu zaidu shi ake nufi shi aikata wannan shi aikata wannan barbuɗin an fahimta amma da za a kaddara yanzu amurka ke nufi da ba ruwanka da ka kawo huwa da za ka ce eh, zaidun amrun baribuhu don a riga an san cewa amrun din shine ne shine bugi zaidu an fahimta amma yanzu in kana so ka yi nufin cewa wanda ya dukan nan fa'ili kenan shi ne zaidu to sai ka kawo huwa bala yaya bari mu ƙara maimaitawa wa abrizan hu ka bayyanar da shi menene ka bayyanar da shi ya gini الضمير المستتر في الخبر المشتق المفرد واضح تبين الدشي مطلقا سكباوي حيث تلا ألوكة بيدي وانا اكيد سيوا دابي إنا شين الخبر الخبر المشتق لو كتم دي بي مبتدا ده باشينه معنر ma'anar da take cikin alkabar mustaq ke ciki ba ke nufi ba to dole ka bayyanar da shi domin a san shi ake nufi saboda kan muka ce abrizanmu ha يعود إلى الضمير المشتق حيث تلا تلا إنكما الخبر المشتق إن شيء مثل تلا يبي ضمير تلا إنكما وقع الخبر المشتق da muka ce ma laisa ma'anahu ma'anahu أنا nan ana nufin ma'anar khabar yawwa idan shi kabar ɗin ya bi mubtada inda ma'anar kabar ɗin ba shi yake nufi ba ko ba a kawo ma'anar kabar ɗin nan saboda shi ba ta a wannan lokaci sai ka bayyana da bamiri misalin kamar da muka ce anan shine zaidun amrun baribuhu dole ka ce huwa domin barib ɗin nan ba wai zaidu ya bi ba ya bi amru ne shi ko wannan miri din ba amru yake nufi ba yana nufin zaidu tun da zai yake nufi sai ka kawo sai ka bayyanar da huwa shi kenan jauharin karatunmu kenan an fahimta? ta idan kun fahimci wannan bayan mun karanta baiti kenan mun cewa abrizan mu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'anahu lahu muhassala to mu dawo kan littafinmu inda ya ce izajar alkhabaru wadi izajar alkhabaru ba daga sharhin baitin ba izajar alkhabaru farkon shafi ko izajar alkhabarul mustaqqu idan alkhabarul mustaqqu ya gudana kun sa alkhabarul mustaqqu ala man huwa lahu ya gudana akan wanda dama mallakansa ne irin su muhammadun ƙa'imun muhammadun mubtada ƙa'imun khabar kowa dinnan dama na muhammad ne wazi yawwa shi ne mana إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه ba za ka ce muhammadun ƙa'imun huwa ba a huwan ba shi ya ci gaba da ƙunsuwa cikin ƙa'imun ko muhammadun jalisun barkabarun innan domirin muhammad ya ci gaba da ƙunsuwa cikin menene jalisun ɗin huwa nahu zaidun ƙa'imun misali ka ce zaidun ƙa'imun ai huwa huwa ƙa'imun kenan falamata ta bada da mustaqi bi huwa da za ka zo da huwa bayan mustaq mustaq din shine qaim din hmm wana ko ko kwatankwacin huwa da watakila hiya ce ko humu ko hunna duk yana iya yiwa gurgurdun shiya mustaqin yake don kace zaiduna qaimuna ka ganin damirin zai zama to hun yawwa in kace hindatun ka'imatun kaga zai zama to hunna yawwa in ka ce zaidani ka'imani kaga zai zama to huma wazi yawwa shine mana wana wanawihi ai bi huwa ta yi zaman to hunna ta yi zaman to hum ta yi zaman to huma hmm? ta wa abrastahu ka bayyana shi wannan bamiri ka kunta kace zaidun qa'imun huwa faqad jawaza sibawayhi fihi wajhani wajhaini a wannan lokaci in an zo lirabi sibawai ya halartar da fiskoki biyu cikinsa a haduhu ma fiska ta farko an ya kuna huwa din nan takidun libbamirin mustatiri kuwa da ka ambata nan har yanzu da damirin huwa din boyayyen yana ciki wanda ka bayyana ya zama to mai karfa wanda ke boyayyen ne shi ne mana تأكيد للضمير المستتر في قائل واضح والثاني فكة تبيكما أن يكون فائلا بقائم يا زمن توشين فائل دون دام ضمير فائل دي دون غير دام شيء عيكة وانا عيكي لكت زيد قائم واضح يا هذا إذا جرى على من هو له أو أن اللوكة شيء bamirin in ya gudana a kan wanda shi yake mallakan bamirin daidai da misalin musulmin nan eh, kamar yadda muka misalta muka ce zaidun ka'imun ko mu ce zaidun zahibun ko zaidun ƙari'un ko zaidun bakin hmm? ko zaidun musafirun duk dai fa'in jara ala ghairi man huwa lahu in kuma ya gudana a bisa wani wanda ke mallakansa ne wa huwa al baiti bi shine abin nufi da wannan baiti wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala hmm? a wannan lokaci ba ibrazul damir wajibi ne bayyanar da zamirin nan sawa'un daidai ne a bayyanar da bamiri cikin hukuncin bayyanar da bamiri umina lafsu an samu aminta an samu kukuta daga sa mai sauraro shiga rikici aulam yi uman ko ba a samu kubuta daga sanya mai sauraro cikin rikici ba fa misalu ma umina fihi lafsu misalin abinda aka aminta cewa ba za a sanya mai sauraro cikin rikici ba kamar maganar ka yanzu ka ce zaidun hindun buha ko da baka ce huwa ba mai sararru ba zai samu rikici ba domin ya san cewa munde dukan nan shine zai domin an ce baribuha wato ba wani ba da zaka yi zaka furta cewa zaidun hindun buha ba larabe ya fahimci cewa hindu din ce take dukan zaidu a'a kowa zai mai sararru zai fahimci cewa zaidu ne ke dukan hindu kaga nan ba wata matsala ko da baka ce huwa ba in kuma ka ce huwa ba wa huwa shikenan bayani kan bayani kenan wadi taudihi kan taudihi fa'ida kan fa'ida to amma dai dole ka kawo huwa a nan a wurin eh, abin nan eh, eh, mastabar wasu maluman nahu da kuma shine mai kulata ya zaɓa wannan baiti din don ya ce wa abrizanhu mutlaqan أي أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس واضح ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس مثال أبنى كوبا أمنتو سام اللبس تشكين صبا دولة ضمير بعدهم ضمير با كما ما قلنا كتشي زيد أمر ضاربه هو إذا بك هو با كم متى هذا كله tsakanin zaidu da amurkan waye buge wani waye ne mai dukan wani wadi ba za a iya fahimta musamman ma in kana nufin amurin shi ya duki ya binnan zai da shi ya duki amur mutane da yawa za su fahimce ka ba domin za a ce maka abin nan ai abdamir ma ya kamata a ce ya dawo kusa da li'akrabil maskur kusa da wanda aka bace shi kusa da shi amma in har kana nufin zaidu ne ya dukan to dole ka kawo kowa domin ka cire mai sauraro daga fadawa cikin rikici shine zaidun amrun baribu huwa a wannan lokaci kana nufin zaidun shi ya bugi amru ba amru ne ya bugi zaidu ba fa yajibu ibrazu damir fil mawdi'aini inda al-basariyin a wurin maluman basara dole ka bayyanar da bamiri cikin wa'annan bangarori cikin bigirori biyu din nan duka wa hada ma'anar qaulihi wannan shine ma'anar maganar da mai kulasa ko ibnu malik yayi da yace wa abrizanhu mutlaqan ay sawa'un umina al-lafz an aminta da fadawa cikin rikici aw lam yu'man ko ko ba aminta ba mutsayana mutsayana na'am E ba laifi ai ba damuwa ƙara tsayawa ne a ƙara fassara muku baiti ba laifi za a ƙara don gujen gata ne a wannan darasi wa Hu ka bayyanar da damirin nan da ke cikin alkhabarul mustaq mutlaqan saki bawai haisu tala a lokacin da shi khabar din ya bi mubtada'i wato ya bi mubtada'in da ma'anar da ke cikinsa ba ta mubtada'in ba ta wani mubtada'i ne daban shine ma'ana haisu tala ma laysa ma'anahu muhassalan lahu ma laysa ma'anahu muhassalan lahu wanda ma'anarsa ba a samar da ita saboda shi ba ya yi maka? ta ma'anar na za mu tashi a ɗa'ifa eh haka ta bismillahir rahmanir rahim amma yahudu falastini amma su yahudawan Falastini da suke gallaza wa falastinawa suke azabtar da su suka mamaye musu ƙasarsu nubashirhum muna musu bushara bilin da rushewa a kwana tashi sai sun rushe wa bil izlal da samun shiga kaskanci wal kubari da shiga musibu manya-manya muna musu bushara da wannan ma kuntu sarran ban taɓa zamantowa mai jin farin ciki cikin zuciyata ba da akbarin da wasu labarai da naji samitu biya da na saurare su ka farhati kamar irin farin ciki na da nayi yau maƙasil gashi ranar kisan wannan azzalumi alƙadiri wato wanda ke najasa isa ƙarabin wasan isa ƙarabin na wa yake magana shugaban ne eh tsohon prime minister isra'ila a 1995 1995 lokacin da aka rubuta wannan kasida shi ne shi yake abin nan a shekarar da aka rubuta wannan kasida shi yake mulkin isra'ila ishaq rabin ba sun isra'ilawa ba ishaq suke cewa ba yi ishaq ishaq aga suke kiran annabi ishaqa laraba ne suke ce masa ishaq su isra'ila suna cewa ishaq akwai masu cewa ne isaac to wannan ne ba isra'ilan ciki faɗi na zuba ko ko jan wanzu larabawa Larabawa suna cewa ishaq إسرائيل أصنع شواء يسحاك نعم إسحاق أرابينا يا ويلاه من نقم يا ويل نوح تنمي ما مئر كامو دا زعمة وبكيامة حلت له لسكة وأعكنسة فهوى في الهلك يفعل أتكين هلك والسقر لو تنسكر <laughs> kun gane ko illa kun wannan masu azabtar da falastinawa ba tare da hakki ba mamaye musu kasar karya dokokin da ke rubuci a kullum majalisar ɗinkin duniya hmm? kanazirin munajjasatun wasu alhanzirai hata islahi wan nazar ba sa shiriwa zuwa ga kyautatawa ko kuma yin abin da hankali zai kama nazari lillahi darru salahuddin Allah shi kadai zai biya salahuddin taban salahuddin wasan salahuddin na'am salahuddin al-ayyubi hmm. shi a lokacinsa ne a kori eh, salibiyun mayaka da kasashen turai musamman babbar daga dauran jamus a wani lokaci kusan su suke jagorantar karfin turai sun turo sojoji da yawa ko ne na ɗauki da cross suka zo kama mai eh, baitul magdis sun mamaye baitul magdis na zai shekara 88 suka kwace wannan ƙasa ko wannan gari hannun musulmi sai da salahuddini uh, ya zo abin nan ya kore su saboda haka salahuddini ya shahara da abin da ake kira cin nasara da ya kan 'yan cross masu ɗauke da cross ko sojojin turai ta yamma musamman kuma ƙarƙashin jagorancin germany daular jamus sarkin jamus abin nan frederick frederick wancan lokaci na jin shekarar miladiya 1100 da dubu daya dubu ɗaya ɗari ɗaya da saba'in da hudu wazi shekarar miladiya 567 na'am hijiriya nake son ce miladiya abin nan 1174 shekarar 1174 to almuhim dai su abin nan shi salafuddin lokacin da ya eh, daula asalin sa mutumin tikrit ne mutumin iraq to kuma da dama girman bunƙasar dalar musulunci a wannan iraq da da syria aka ce ko sham ana mutum syria da yanzu da lebanon da abinda ake kira palestine sai kuma masar saboda haka nan duka ya zamanta suna karkashin sa ne tare da daular sa kuma ya yi ƙarfi har ya kori eh, wannan sojojin turai ƙarƙashin jamus wanda suka yi shekaru 88 suna mamaya suna mulkin mallaka na birnin kudus shi ya sa duk lokacin da irin wannan ya tashi za a suna a ce salahuddin ina ma salahuddin zai sake dawo an fahimta to shi ya sa ni malamin ce lillahi darru salahuddin Allah shi kadai yake iya biyan salahuddin shi da ya zo lokacin ya zai kori wannan yan mulkin mallaka eh, abin nan lam yatruk baitas salim bai bar gidan cross ba warasa shirki bai bar kan shirka ba walgadar da kuma kan abin nan yaudara ba بل دهر mai an yi abin da ya lokacin da ya zo ya tsarkake birnin kudus daga najasar fasafat ta wasake ta yi tsafta fanka da kullum kowanne ne da ke cikinta ya miƙa wuya da rabbin nasi wasu jari ga ubangijin mutane da itatuwa da tsaya nan ko ya yi yawa kila ta kar ku manta dai wannan baiti wannan kasida an yi ta ne ana cike da damuwa da jin haushi ganin irin yadda ake zaluntar mutane da sauransu ko kuma kar ku manta wani saurayi ne dan jami'a wanda ke cike da hamasa shi yake wannan waka yawon eh, بالانهيار وتنشئه فانهار يا ظلت كان القرآن فانهار به هو فانهار يعني تكلم سورة التوبة الانهيار روسي أبو قمر يقبت روسي نعم E da aka ce mai ina ne alkubar musiba musibu manyan musibu mhm. na'am a maimaita amma yahudu falastinin amma yahudawan falastin da bashirhun muna musu bushara wannan ba bushara na jin daɗi ba muna musu da inhiyar fadawa cikin rushewa za a kawo wata wata rana da za a ce ba su ba ne kamar yadda turawan mulkin mallaka ne suka ɗauko su suka tsino yahudawa da ƙasashen turai daga ina ƙarfi da ji dafin yanka musu ƙasa a uganda suka ce ba sa son uganda ai na da tarihi a nan saboda haka aka zo aka yanka musu falastin lokacin falastin tana ƙarƙashin mulkin mallakan birtaniya da ƙarfi daji aka taso a nan ko da muna musu bishara da za a samu lokacin da za su rushe da bashirhum bilin inhiyar muna musu bisharar rushewa masu da suke gallaza mutane turawa suna ba su makamai sun su suke tafiyar da dukkan lamuransu suna kuma cin mutuncin asalin 'yan ƙasa wa bil izlal kuna muna musu bishara faɗawa cikin kaskancewar kubar da musibu ma kuntu tsara ni ban taɓa samun farin ciki ba ban shi ya sa ƙarabihin bayan yarjejeniyar oslo kamar da aka sani da isra'ila ta yi rajeniya da da da da falastinawa ko a oslo hmm? lokacin mulkin isra'ila eh, abin nan mulkin isaac rabin duk da ba wani abin kirki ba ne aka yi ba wani abin a zuwa gani ba ne amma akwai yan gani kashenin abin da ake kira yan gani kashenin yahudawa da suke ganin hakan ba ba kyauta musu ba to shi yasa wani dan gani kashe ni yahudawa ya je kashe shi wanda kiransa igal igal amir shi ya kashe shi an fahimta hmm. to ma kuntu sarran mu ma muna ga wannan na lokacin ma cin amana ne na falastinawa wanda haƙƙin musulmi ba bukatar irin wannan rijidiniyar mutanen da dama aka kawo su da karfi da yaje su fita ba kasar su bace yawo saboda haka mu muna jin haushin isa karabin su ma kan gani kashe ni yahudawa suna jin haushin sa an fahimta saboda ba ba laraba bane su kashe isa karabin a'a igal amir wani dan gani kashe ni yahudawa addinin yahudanci shi ya kashe shi mai kasida ya ce ma kuntu sarar ba taɓa samun kaina cikin farin ciki ba bi akhbarin sabin tu biyar wasu labarin da na ji su ka fara kaman farin ciki na yau maqatil gashi a ranan kashe wannan azzalimi alqadir kazani ba wani bane isa karabin shine isa karabin ya wailahu wato kaitun shiga wahalhalunsa min nika min irin kamun kamuwar gayya da Allah zai masa ko kamuwar gayya hannan lahu da ta sauko a kansa fa hawa ya fada filhulki cikin halaka wasaƙar da kuma wutan saƙara innal yahuda lalle yahudawa kanazir shinzirai ne manajasatin masu najasa la ya taduna ila islam ba sa shiriwa zuwa ga islahi wan nazar da kuma wato ɗaukan abu kamar yadda hankali ya tsara lillahi dar salahuddin lalle Allah shi kadai shine mai iya biyan salahuddin shi salahuddin lam yasruk baita salim a lokacin da ya zo ya kori dan mulkin mallakan turawa karkashin jagorancin sarkin jamus hmm? lam bai bar baita salim wato ɗakin Eh, mai sunansa ɗakin gicce warasa shirki da kan shirka walgazar da kuma kan yaudara baɗa harar ƙusa min an Abin abinda ya shine ya tsarkake ƙudus daga najasoshinsu fasafat ta yi tsafta ko ta yi haske ko ta watsake fanɗada kullum dukkan wanda ke cikin ƙudus ya miƙa wuya da rabbin nasi ga ubangijin talikai ko ubangijin mutane su da itatuwa to nan ne karshen karatun muku malin in ya ga dama sai ya addala mafi sharrin mutane wurin nuna isa da bunƙasa rafarsa nuna jiji da kai shi wannan abin da ake kiransa abin nan sabon tsarin duniya ko ba ya kan adalci yake tafiya ba wanda ya biye musu ya yi abinda suke zo za a ce masa mutumin kirki ne ko min kirkin kuma ka saba musu za a ce maka kai shirme kake yi shine mana in sha'a addala sharran nasa wa tarasatan na'am na'am eh mene ne falasinawa ne wa danganta su da yahudawa e yahudawa da suke cikin kasar falastin nake nufi ai dama suna nan tun shekaru aro aro suna tare eh bangare ne laraba ai duk kusan kabila ɗaya ne <laughs> isra'ilawa da laraba duk <laughs> kabilu ne da kusan harjin su tsaya gindin su tsaya na'am kamar a ce yanzu kana nan tangale da wurkunawa da ko a ce abin nan eh, jarawa a ce ko bangaren wurkunawa sauran mutanen eh, abin nan bai sunansu ne bamburawa abin nan na ba fiya ba fiya sun suna tare da tangale su fiya da tangale wannan kulun da irin sun mutanen eh, bula da wane ne irin wayannan duk kusan dangi ɗaya ne ko? to irin haka ana ga duk guri iri ɗaya suke kusan abubuwa da yawa duk kusan harshen iri ɗaya yin su ɗaya kamar da muka ce yanzu za ka kirga ɗaya zuwa goma da larabci kaga za ka ce wahi ismail talata arba'a kamsa sita saba'a samaniya tisa ashara in za ka kirga ɗaya zuwa goma da isra'ilanci za ka ce ihad kaga wahid nan za ce ihad ihad shanayin shalosha arba'a hamsha shitta shaba'a shamaniya tash'a asra kaga wannan isra'ilanci kenan saboda ga in ka je ɗari idan laraba suke cewa mi'a su ma mi'a suke cewa in ka je dubu dama kowa dubu iya kirgensa kenan larabci zuwa dubu ne isra'ilanci zuwa dubu laraba suna cewa alif su kuma suna cewa alif alif za su jan shi saboda ka duk kalmomi eh, wuri ɗaya ne da kabilu ne iri ɗaya duk tushen su hmm. na a ta ai zarin su wannan su ne manya wannan yan boko ne kawai ai su ba ma yahudancin su suna duba yahudanci ba wai da addini ba da kabila ne su magana suna kishin isra'ilanci ne wasu sama ba wai sun yadda da Allah ba amma dai su suna magana ne kan jinin isra'ilawa amma yan kishin yahudanci su maganan addini ne masu harkar da taura a har yawar gobe wasu ma ko soja ma ba sa zamantowa a cikin isra'ila ba sa aikin soja suna cewa a taura ta haramta wannan masu wannan zarus wai na yan boko ne su din ne aji suka da suka dawo an gina wannan isra'ila ba don addini ba a don jinin isra'ilanci ne wannan abin ne na maganan kishin kabila ne ba kishin maganan addini ko a taura ba hmm. a eh, akwai haka din ko ba ba ba haka ba ai da ka san dama <laughs> Palestine duk sun zo karkashin mulkin mallakan Birtaniya shekara da shekaru kafin ma a ba su yanci kamar da Syria yanzu bangaren Syria da Lebanon ka karkashin mulkin mallakan Faransa ne yanzu Masar da eh, Palestine suna karkashin Britain hmm? to saboda haka an jima shekara da shekaru dole su mutanen Britain sun kokari eh, kamar monin Najeriya an yi ta kokari da alba mutane da a nisan da su da addini harkar addini to saboda haka yawanci wanda suke yan bokonsu da sauransu ba magana addini ne ya dame su ba ba ba sa sallah ba dai amma dai ba magana addini ne ya dame su ba cikin falastinawa tun da musulmi ne kashi kusan 80 cikin 100 ko kiristoci minority cikin falastinawa laraban falastin eh, yi yahudawa watakila ko kashi ɗaya cikin wanda suka yahudanci ba su wuce kashi ɗaya cikin ɗari ba amma dai tabbas akwai kiristoci yanzu irin su hanan asharari lokacin da har yanzu ita bata ma mutu ba ita kuma ko kwanan nan mana ga ta kukushewa su yahudawa da sauransu ita ma ga tana yi ne kan kishin falastinawa da larabci ba maganar da <laughs> ita kirista ce ma ba musulma ba ce amma dai suna magana ne kan kabila na haƙoƙin larabawa tunda ita ba larabiya ce amma dai kirista to saboda haka an ce Eh, su wasu suna duba abin harkar maganar kabila gaskiya ne su ma yahudawa haka ne kamar da na gaya muku ai yan boko da kasan take hannunsu su ba maganar addini ne da su ba su maganar kabilar su ne na isra'ila akwai kuma wanda su kuma maganar addini ne da su suna ma musu tawaye ba su aikin soja ba abubuwa da yanzu suka kafa dokoki suna kakkaryawa don ba suna ganin cewa ba sa tafiya kan attaura akwai irin wannan saboda haka shi falastin din ma da yake addinin su musulunci ne akwai masu kishin musulunci a cikin su kuna sane da kamar kungiyar Hamas ta ga ita ajandar ta kan maganar musulunci ne misali to to ma da Allah subhanahu wa ta'ala mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk